الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro saboda abin da Allah ya sanya a cikin zukatan larabawa na girmama ka'aba da girmama waɗanda suke zaune a wurin